ba na tattara kaya na zan oh! gudu in bai gida. A'a kakiya kakiya kwantar da hankali abaza abaza kwantar da hankali. Kishu kishu kishu babu wanda ya ce rawa ne babu wanda yanzu abin da nake ishiru ishiru to shi ne baban nan kuwa ne. Yanzu dai da nambaro yana gida. Yana gida ƙarfi da nake tare da dai. Yana zuwa masallaci? Yana zuwa. Alhamdulillah lokacin da ya tafi masallacin da zai yi cuta ki fito kawai zan kama ki wani dan na fara ikan Allah za da cin masa zarra kake da mutashi ki jikin ki kake da fara masa le le na le le Ja. Gut. Gut, gut.